أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أدواء أولا يمتين رانا اللي تنن أيو 22 ga watan Ramadan Ijira ɗaya da da hudu hijira 1437 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 6 miladiya 2016 gabaninmu shiga cikin tafsiri kamar yadda muka saba akwai tambaya guda biyu da za mu amsa tambaya ta farko yake cewa mala a makaranta yara suna yawan kawo ƙara shi ma ya shiga cikin kowa sai ka amsa mashi karar da ya kawo na dan uwan shi dalibi wala Allah mai tambaya yana tambaya dangane da yadda muka ce yana cikin abin da kissar zulkarnain za ta koya mana yayin da talakawa suka kai kuka zuwa ga shugaba ya saurare su kuma ya share musu hawaye daidai gwargwado daidai da zai iya wala Allah shi sa wannan tambaya eh a matsayinka na malami in yaro ya kawo ƙara za ka kalli ƙaran idan na wanda ya wajaba ne lallai ai wani abu a kai to dole kai wani abu a kai yaro ya zo maka bakin shi yana jini ya ce wane ya bige shi ko hannunsa ko kafarsa kaga wannan ba bane da zaka ce je je ka ko ka dame ni rabu da ni amma dan ya kawo irin ƙara ta yara wani abin da bai kai ya kawo ba malam kaga kaga wane ya ce kaza irin abin da yara suke sai ka yi kyakkyawar kalmar da za ka nuna ka saurare shi je zauna amma ba lallai sai ka bibi wannan ba da haka ya danganta ga abin da ya faru da irin karar da yaro ya kawo a nan ne za a tantance cewa za a duba ko ba za a duba ba akwai karar da ba za a iya kawar da kai gabarinta ba akwai ku abin da ɗabi'a ce ta yaro zuwan wanda zai zo ce malam kaga yana faɗa sunana ga wannan wani abu ne tabi kana ya ce to ya hakuri ya hakuri kai ka daina faɗin sunan shi kenan magana ta kare ko ka je zan masa magana ba daidai ke da wanda zai zo hannunsa yana jini ba ko bakin shi yana jini ko an yaga masa riga ko littafin sa gashi a yage ya zo maka da shi waɗannan abubuwa ne da zaka saurara dan ka magance matsalar da haka wanda yana koma zuwa ga malami da kuma sanin shi ta makamar aiki wanda yake cewa ya ji wani yana cewa dole ne a yi tawilin cewa Allah na ko ina ba kamar yadda ake cewa Allah na sama ko ya daidaita akan al'arshi ba a wai a ina yake kafin ya halicci al'arshin sai aka ce yana gajimare to kafin ya halicci gajimaren yana ina to kadiyar dai Allah ya daidaita kan arshi a wannan majalisi ba ba kowa ce, mun tattauna ta sau da dama a duk inda munasaba ta zo a cikin tafsiri ko aratu kuma wani abu ne da yake mabayyani ijma'i ne na magabata na ce magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kamar yadda imam al-auza'i yake bada ijma'i ne suka yi akan ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi wannan na cewa yana ko ina ko baya sama ko bai daidaita kan al'arshi ba wani abu ne da bayan wuce waɗancan ƙarnoni aka fara samun shi haka inda zaka bi daban malamai zaka samu maganganun malamai tunda kan sahabbai da kan tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su maganganu ga sunan da yawa da suke tabbatar da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki ba tare da korewa ba ko ba tare da tawili ba cewa yana gajimare ni ban san wannan ba kuma cewa kafin ya halicci sama ina yake wannan Allah bai gaya mana ba ba mu sani ba iya abin da Allah ya faɗa mana shi muke faɗa dama a babin sunan Allah da sobi za ka tsaya inda Allah ya tsaya da haka in ka ji waje yana cewa to kafin ya yi saman yana ina wannan Allah kaɗai ya sani ni ban sani ba amsar da za ka bayar ni ban sani ba ya aka yi baka sani ba saboda bai faɗa mun ba to ya kai ce ya daidaita kan al'arshi ce saboda haka ya faɗa to ya yi daidaitan wannan shi ya barwa kansa sani ba daidaito bane irin namu domin laisa ka mislihi shay ba daidaito bane irin yadda na daidaita kan wannan kujera kun ga yanzu inda za a zara wannan kujera ba isan zauna yadda nake ba ina bukatar ta dole sai da in yi wannan zama din wannan littafi ya yana kan wannan tebur idan aka dauke shi ba ba zai zauna ba faduwa zai to kaga littafi yana bukatuwa zuwa ga tebur dole ne in babu shi ba za a iya dora shi haka ya zauna ba kamar yadda ni ma ba zan iya zama ba akan wannan kujera irin zaman da ni dole sai da wannan kujera din to ba irin wannan bane na Allah ba irin wannan bane Allah baya bukatar kowa gurin komai kowa ne yake da bukata a gurin shi da aka kamanta daidaitan Allah da na mutum wannan kuskure ne amma mai imani ya daidaita ya yi daidaitan wannan kuma shi ya bar wa kansa sani domin laisa ka mislihi shai wasu za ka ji suna cewa to kun ce yana sakowa idan dare ya raba to ai lokacin da dare zai raba a najeriya a lokacin wata ƙasa bai raba ba lokacin da kuma na najeriya ya ƙare lokacin wata ƙasa zai zama daren ya raba zai zama allah da'iman kenan yana tare da bayi baya komawa wannan ma amfani ne da hankali kai hankalinka na ɗan adam Shi ne ma'ana za ka auna abuwa haka amma lamarin Allah ya fi karfin ka auna shi da hankalinka kaɗai, hankali kadai ya iya riskar abinda ya cancanci Allah maɗaukakin sarki sai dai nafsi da haka da Allah ya ce yana saƙowa yana saƙowa ya yake da bambancin lokuta wannan yanayi ne na Allah maɗaukakin sarki mu dai mun san a halitta ma da Allah ya halitta a halitta ma da Allah ya halitta akwai abubuwan ban mamaki a tare da ita walillahi almasalul a'la bari Allah wanda ba a manta shi da halitta idan ka kalli wata idan ya fito inda za kama hanya daga nan garin dawakin tofa ka tafi cikin ƙwaryar garin Kano sai ga watan nan kamar tare kuke tafiya amma ba yana sama inda yake amma inda ka kana tafiya kana ɗauke za ga kamar tare kuke tafiya inda za ka yi tafiya fiye da wannan za ga yana tare da kai wani kuma da zai zo ya gaba zai bici da daddare shi ma in ya ɗauke zai ga wutan nan kamar tare da shi yake inda wani zai are wani ya gabas wani ya yamma amma ba wutan nan guda ɗaya ne ba wanda zai ce a watan nan fa ya karkasu gida-gida don na gan shi a cikin gari ga shi nan yanzu ga nan ina masallacin fada amma ga wata ina kallo wani ce ni kuma ga na abinci amma ga shi ina kallo can wani ce ga na a katsina ga shi ina kallo ce a watan ba ɗaya ba ne ba wanda zai ce haka dai zama a halitta daga cikin halittun Allah za a sami irin wannan to walillahi almasalul a'la me zai gagara Allah kuma yasa manzo Allah ya ce Allahumma anta sahibu fi sabari wal khalifatu fil ahl Allah kai ne abokin tafiya bisa kiyayewarka da iliminka da saninka nake tafiya kuma Allah kai ne madarina a cikin iyali kai ne za ku kula da su ka kiyaye su in banda Allah wa zai iya haka ita mai yana tare da kai a sahib fi sabari kuma al-khalifatu fil ahad da haka jahilci ne kamanta sifofin Allah da na bayi shi yasa wata magana ta malamai ko shekul islam in ban manta ba duk lokacin da kalle ta sai ga haka ne duk wanda yake kokari ya kore wata siba ta Allah dan kare kamanta Allah da bayi sai ka same sai da ya kamanta Allah da bayin sannan yake korewa. yanzu mai cewa Allah bai daidaita kan al'arshi ba bai zo wannan tawilin ba sai da ya ka kwakwalwa cewa in ya ce Allah daidaita kan al'arshi to ya zama dan adam kenan ya zama mai bukatuwa zuwa ga al'arshi ya zama an bai bigire ya zama kamar ne kenan ya zama kamar mutane kun ga wannan kamantawar da aka sai ta kokarin to ya zai kore amma in ba kamanta ba ai ba za ka yi tunanin korewa ba shi wannan mai kore siba din akwai lokacin da zaka ji ya dangana wa Allah siba wadda ta zo a cikin alkur'ani da hadisi wanda in ya zo karatu tawilin ta yake dan a lokacin da ya zo karatu kwakwalwar shi ta halatto masa kamanta Allah da bawa sai kore ta amma yanda yake magana bai halatto kamanta ba da ka sai tabbatar da ita sai ka ji mu jira cewa ai yana can rai hannun Allah ai rayukan mu suna hannun Allah yau lamari kuma a hannun Allah duk muna faɗan wannan kuma za ka ji mutum wanda yake cewa an ka Allah yana da hannu ya ce a'a ka kamanta shi da dan adam kai ka mai da Allah gan jiki ya za ka yi haka saboda yanzu sai da ya hararo ne ya ɗin sai yake korewar amma lokacin da zai ce ah ce ya lamare ce wallahi lamari yana hannun Allah a lokacin bai hararo wannan abun ba da aka yi tabbatar da ba ɗin ya wuce ba tare da wani abu ba wannan zai nuna maka baya korewar sai idan ya hararo da aka yi ce duk wanda ka ga yana kokarin ya tawili wata sifa ta Allah dan kare cece ne da halitta to sai da yi hararo cece ne sannan amma da zaka fitar da wannan da kwalwarka Allah yana gani kurin Allah yana ji Allah yana da ilimi Allah ya daidaita kan al'arshi ka hararo wannan ba tare da kama ana kawo cewa irin naka bane to baka bukatar kai ta kama kame da haka wannan magana ce ba ba ta ilimi ba ba ta kore abin da Allah ya tabbatar kuma abin mamaki mutum zai bar abin da ya tabbata a nassi ya tawilin shi kuma ya tabu zuwa ga abin da bai zo a nassi ba yanzu in ka ce Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa thumma istawa 'ala al-arshi ka kore kai tawili ka kuma zo ka ce yana ko ina ita kuma yana ko ina inda za ce kawo inda Allah ya ce Allah yana ko ina baka da shi shi sa wani mutum da ake kira alhamzani alhamazani yayi wani malami attack shi ba malami bane shi hamazani din irin mutanen gari ne malamin ya zo sai yake kokarin ya kora Allah bai daidaita kan al'arshi ba ina so ce Allah baya kan al'arshi da haka dai sai da ya gama tawilin sai wannan mutum ya ce to malam mun ji ka kore wannan amma ta yaya za ka kore abinda muke ji a zukatanmu yayin da za mu yi addu'a ko muke neman wani abu a gurin Allah mukan ji a cikin zukatan mu kai tsaye Allah yana saman mu ya za ka kore mana wannan yanzu mutum da da wani abu ya kure masa in ya kure zai nema gurin Allah sai ga ya haka ma'ana laruratan daruratan yana ji a jikin shi Allah yana sama da shi dan Allah yana da siba ta fauƙiya ta zati ta ma'ana mulki ta ɗaukaka uluwin zad da uluwin ƙahar to idan yanzu ka zo ka ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ka ce Allah yana ko ina ka ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa anan ake nibi ka kore cewa Allah bai rinta ka al'arshi ba to ya za ka kore abinda mutane suke ji a zukatansu ko sujada kake ciki kayi sujada kana roƙon Allah ba ka ji a ranka cewa Allah yana ƙasa duk da kai gashi a ƙasan kake ji kake a ranka kana roƙon wani wanda yake sama da kai shi yasa ɗabi'a a fitra ma in zaka ban mutum wannan sifa din yake tabbatarwa Allah dan haka wannan kama kama ne da bai da tushe bai da asali ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan tabarki madaidaici a jiya mun gama suratul kahf a yau insha Allah ta'ala zamu shiga surar da ke binta ita ce suratu maryam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف آي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا نعم wannan sura sunanta suratu maryam haka sunanta ya zo a cikin mushaf a cikin alkur'ani haka nan littattafan tafsiri suke ambatanta haka nan mabi yawancin littattafan sunna abinda suke kira ta da suratu maryam a abdullahi dan abbas ya kira wuta da sunan harufan da aka buɗe ta da su kaf haya ain sad Wala ya kira ta da suratu kafiya ain zuwa ƙarshe haka nan sunan yazo an kira ta da wannan suna a cikin sahihul bukhari cikin kitabut tafsir da wannan suna amma dai sunanta dai sananne wanda ko ina shi ake ambato wasu malaman ba ba sa ambaton wani suna ba shi ba shine suratu maryam sura ce makkiya an saukar da ita gabanin hijira imamu qurtubi ma ta ijma'i ne na malamai kan cewa sura ce makkiya amma dai wasu malamai suka ce a gurin jamhurin malamai makkiya ce akwai wasu 'yan ayoyi da aka toga cewa waɗannan ayoyin su ba makiyai ba ne amma dai magana mafi raji a sura ce makiya ita ce sura ta arba'in da hudu a jerin saukar da surorin alkur'ani ba a jerin su yadda suke a cikin alkur'ani ba muna maganar a jerin saukarwa ta sauka bayan an saukar da suratu fatir gabanin a sauka da suratu tsaha a wannan tsakanin ta sauka an kira ta da suratu maryam saboda an shimfida kissan na na maryam a cikin wannan sura da ɗanta annabi isa an yi bayani daki-daki bayanin da ba a yi ba a cikin wata sura sai dai abin da ya kama da wannan cikin suratu ali imran inna allaha astafa adama wa nuhan Ibrahim wa وآل Imrana على العالمين ذرية بعضها من بعد wallahu سميع alim إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبلني إنك أنت السميع العليم تددنا قصة fara كن سورة آل عمران aka biyo da kisar da wasu ayoyi ita cire nan babu inda aka faɗaɗa kisar maryam alaihi salam sai a cikin wannan sura ɗin mutanen madina suna kirga ayoyinta casa'in da tara amma mutanen sham da kuba suna kirga ayoyinta 98 wane ya a gabanku 98 addin mutanen kufa kenan ka duba ƙarshen wannan Kur'ani da ke hannunka can da suke bayanin yadda aka bi aka rubuta za ga wajen addin aya za su ce sun yi amfani da addin mutanen kufa akwai addi na mutanen madina suna cewa 99 ne wannan kuma yana bambanta wajen kan wata aya wani zai ce da guri kaza zuwa guri kaza aya ne wani kuma ya ce a aya ce guda ɗaya abinda surar take koyarwa tana ba da amsa ga yahudawa da suka baɗi mummunar kalma kan nana maryam alaihassalam da suka zarge ta da mummunan abu da ƙazabe mai muni wannan aya tana wanke nana maryam kan abin da aka zarge ta da shi kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allahu ta'ala sannan kuma ayar ta yi yabo ga annabawa da manzanni sannan ta yi bayanin irin ma'ana yadda alkur'ani yake da bishara da ke cikin alkur'ani da gargadi da cewa Allah ya sauke waki alkur'ani ya sanya shi balarabi bai saukar da shi da wani yare ba da larabci aya ce a sura ce da a cikinta akwai gargaɗe da jan kunne ta hanyar bayanin irin abin da ya afka wa makaryata da yadda Allah ya gama da su ya halakar da suna al'ummun da suka gabata Haka nan ayat ta kunso bayanin karama da falala da ɗaukaka da Allah ya yi wa annabi zakariya ta yadda Allah ya amsa addu'arsa ya ba shi ɗa bayan ya girma kuma a lokacin da matarsa ba ta haihuwa sannan akwai bayanin karama da Allah ya wana na Maryam ta hanyar cikin da ta samu ba tare da ɗa namiji ba kuma ta haifi annabi Isa alaihi salam da yadda ya yi magana cikin tsumban goyo ya kare ta ya baɗi hakikanin ko shi waye sannan ayar akwai tsarkake annabi Ibrahim da Isaka da Yaqub da annabi Musa da Ismail da Idris da bayanin cewa annabawa ne masu daraja da fadala sannan a cikin ayar akwai sifata aljanna da ma a cikin wannan surar akwai sifata aljanna da ma abota aljanna sannan akwai ba da labarin irin yadda mushrikai suke inkarin tashin alkiyama da irin abin da ubayy bin khalaf da as ibn wa'il suke faɗa cewa su ba ko a nan duniya suna da arziki to a lahira ma masu arziki ne da haka in ma mutum yana ganin wani abu to alahira ma suna na a matsayinsu na manya da kuma yadda ayat ta ja kunnan surar ta ja kunnan mushrikai na su daina ruduwa da gumakansu za su yi nadama ranar da nadama ba za ta yi musu amfani ba sana a cikin surar akwai alkawari ga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa zai samu nasara akan makiyansa abokan gaba sannan ayar ta kore nasabta wa Allah surar ta kore nasabta wa Allah ɗa ta kore wannan ubangiji bai da ɗa bai da mata sannan an yi maganar an sifata Allah da rahma a wurare da dama a cikin wannan sura zai kai wuri goma sha shida ko biye da haka don haka a dunkule wannan shine abin da surar take karantar da mu ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da haruffa guda biyar akwai harafin kafun da harafin ha'un da harafin ya'un da harafin ainun da harafin sadun harafai guda biyar waɗanda waɗannan harafai kamar yadda bayani ya gabata hakikanin ma'anarsu ana bai da ita zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma hikimar buɗe alkur'ani da su idan a gwada waɗannan da suke sauraron alkur'ani cewa alkur'ani fa ya haɗu ne daga waɗannan haruffa ba wasu haruffa ba ne daban haruffan dai da kuka sani ne su ne alkur'ani ya zo da su in kuma kuna ganin alkur'ani magana ce ta manzan Allah shi ya kirkire shi to ku zo da kwatankwacin shi in za ku iya shi sa galiban za ku ga duk inda waɗannan haruffai suka zo mafi yawanci za ga magana alkur'ani ce take biyo baya alif lam mim sai Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al qayyum sai aka ce nazzala alayka al-kitaba bil haqq taha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa qaf wal qur'an al-majid haka nan a wurare da dama ce wannan yana gwada ana kawo su ne dan a nuna cewa wannan alqur'ani bai fita daga waɗannan harufa da ku sani ba da haka aka kalubalanci Qurayshawa da su zo da makamancinsa idan za su iya duk da aka wasu malamai suna kokarin ba waɗannan harfa fassara ba su ma'ana ma'ana suka yi kokari ce ga ma'anar da suke nubi amma dai gaskiya abin da muka ambata na farko shi ya bi karbi cewa hakikanin ma'anar su ana mai da ita zuwa ga Allah amma hikimar kawo su shine kasancewa alkur'ani ya haɗu da gare su misali daga irin wannan abin da ake ambatawa an hakaito daga abdullahi dan abbas amma babu wani hadisi marfu'i da ya tabbata da haka cewa ita kafin din alkafu min kafin walha'i min hadin walya'i min hakimin wal'ayin min alimin wasad min sadiq da aka kafin din nan tana nufin kafin wanda ya wadatar wanda ya isar ha'unin tana nufin hadin mai shiryawa kenan Ya'u ɗin daga hakim mai hikima ainun daga alim masani sadiq din daga sadiq mai gaskiya kamar wannan tafsiri yana so nuna cewa sunaye ne daga cikin sunayen Allah dire abinda wannan tafsiri yake so ya nuna an samu kuma wani bayanin koma bayan wannan misali akwai wanda suka ce alkafu min karim wa kabir wa kafin sannan walha min had wal ya min rahim والعين من عليم وعظيم والصادق من والصاد من صادق والمعنى واحد ma'ana ma'ana daidai abinda aka ambata a can duk ma'ana ɗaya ce akwai kuma ƙauli da aka samu daga Abdullahi dan Abbas yana cewa ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah ko wanda suke cewa wannan kuma a rantsuwa ce ubangiji yayi amma dai abinda yafi shine abinda ma'ana na ambata na cewa waɗannan harufai ne Allah yake buɗe alkur'ani da su don nuna wa waɗanda suke ja da alkur'ani cewa ƙur'ani ba ba wai wasu haruffai ba ne daban waɗannan haruffai ne da kuka sani da haka ku zo da irin shi in kuna takaman manzan Allah ne yake gire shi kuma mun san fasahar larabawa da iya maganar su da gwanan cewa da zalaka da ƙwaƙwalwa da Allah ya ba su yadda mutum zai bai tuka masu yawa a take ba tare da ya tsaya yi tunani ba in mawaki ya tumbatse sai kai ma'ana kwarewa cikin yaren da yake waka da shi kuma ya zama yana da fasaha shine yanzu a take waka idan wani abu ya faru wanda idan zai waka sai ya zauna ya yi dogon tunani ya rubuta ya yi kaza wannan alama ta cewa bai kai hazaƙa da fasaha da tsananin tunani da ƙwaƙwalwa irin na wanda zai yi a ba da cewa gariban mawaka sukan yi wakan ne in wani abu ya motsa su wani yana waƙa zai iya rubuta ma waka ko ta hausa ko ta larabci amma kila haka kurin ba zai iya yi ba amma ya ga abin da ya bashi tausayi zai iya yin baitoci ko ya ga abin da ya kayatar da shi ya bashi kayi zai iya yi amma in ba irin wannan ba sai ka bashi dama cewa to ka shirya min waka ya zo ya yi tambayoyi kai din ya sunanka me ka? me kake so kai ya gama samun abubuwan da yake so sannan ya zo na rubuta waka to amma ana samun masu kwakwalwa wanda a take za su yi maka waka har ma wani sa akan samu in kwakwalwa ta kwakwalwa mawaƙa su wannan ya je baiti wannan ya ɗauka da irin wazanin da kafiyar shi ma ya dire wancan ya tafa shi ma da irin wazanin da kafiyar ya dire duk wannan gwaninta ce da kai salo a wajen sarrafa harshe larabawa na da hazaƙa da meye to wannan alkur'ani suna cewa manzo Allah ne ya kirkire shi to ga irin ne da ku sani ne ba wasu ba ku zo da irin shi in za ku iya wanda ko ba a samu wanda ya amsa wannan kalubale ba sai Allah ce zikiru rahmati rabbika ambatar rahmar ubangijinka abdahu da yawa bawansa zakariya zakariya idna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa nida'an khafiya kira na boye anan zikiru rahmati rabbika ambatar rahmar ubangijinka wasu malamai suka ce zikiru khabar ne na mubtada mahzu, ana zikiru din zamu ga ai ya zo a bin raf'i ismun ne marfu'un da haka khabar ne lil mubtada'in mahzuf taqdiruhu hadha rahmati rabbika abdahu zakariya sai ka kaddara kalma hadha hadha damirul fasli mabniyin mabniyun ala al fathi fi mahalli raf'i sai zama zikru khabar ne na mubtada wa huwa sai abdahu suka ce maf'ulun bihi maf'ulun bihi ne da aka ce zama haza zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ba wani abu ne ambato ne na rahmar ubangijinka da yi wa bawansa zakariya wasu suka ce a'a a zikiru rahmati rabbika mubtada ne a khabar ne abuwan wancan irabin da ne na khabar ne zikiru din khabar ne haza shine mubtada wasu ka ce a'a mubtada ne zikiru din mubtada ne khabar din mahzub ne taqdiruhu fi ma yutla alaikum zikiru rahmati rabbika fi ma yutla alaikum zikiru rahmati rabbika sai zama a khabar a mubtada ne na zikiru rahmati rabbika din mubtada ne na abinda a goge ma'ana fi ma yutla alaikum zikiru rahmati rabbika amma magana farko ita ta fi fitowa fili akwai wanda su ma suka ce a'a zikir mati rabbika din khabar ne na kafiya ain ma'ana waɗannan haruffa wannan khabar nasu ne to wannan magana ce wadda take tana da rauni domin babu wani rabit tsakanin su babu wani abin da ya hada su tsakanin mubtala da khabar akwai abin da yake haɗa su na na ba haka za zaka ce kaza khabar ne na kaza ba sai akwai a dalili Allah madaukakin sarki ya ma'ana ambata a cikin wannan aya cewa abin da ake karantawa a farkon wannan sura mai girma ba komai bane face ambatan rahmar ubangiji wanda ya jin kai ga bawansa zakariya yayin da ya kira shi kira a ɓoye Izina da rabbahu an khafiya ya kira shi kira a ɓoye wanda yake nuna addu'a a ɓoye wasu malamai suka ce ta fiye da bayyanawa amma ya ce me hikimar da ya sa annabi zakariya ya kira Allah a ɓoye wasu ka ce saboda ya fi falala kuma ya fi nisanta ya fi fadawa cikin riya ba wanda ma ya san yin addu'a bai yi addu'a a fili ba dan ma kada a gani riya ta shige shi wasu ka ce a'a ya ɓoye ne a nan don zai roƙi ɗa ne da haka in ya roƙi ɗa mutane na je za su zarge shi cewa kun ga mutum da tsoban shi tsobe tsobe kuma yi neman ɗa yake to me kuma na neman ɗa bayan ya tsoba to gurin wannan zargin shi ne sai sa bai yi ma'ana a fili ba tunda za su ce bayan ya tsufe zo kuma yana neman kamar yanzu ka ga tsoho ne mai shekara a tamanin saba'in da biyar casa'in ka je na addu'a yana Allah ka bani kuɗi haka in ka je ka ce bayan ka riga ka zuba kai kuma me za ka yi da kuɗi kai da yanzu kake jiran tafiya to kila shi ma gudun wannan zargi din sai sa yi addu'a sa izina da rabbahu nida'an khafiya haka wasu malamai suka ce wasu ka ce ma'ana ya ɓoye ne dan zai nemi wani abu na duniya in Allah ya bashi fa ni'ima madalla in Allah bai bashi ba kuma shikenan ba wanda ya ji to duk waɗannan bayanai ne na malamai amma bayanin da yafi kusa shine yayi addu'ar a boye dan boye addu'ar yafi bayyanawa addu'a ibada ce duk lokacin da zaka yi ibada in dai ba wanda ake so kai a cikin jam'i ba kamar sallah kamar ayyukan aikin haji ba za ka iya boyewa kai ba dole sai ka shiga cikin jama'a a in wanda za ka iya boya ce to ka yi a ya fi kanka bayyana Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana yadda ake roƙon shi a kuma Allah ya ka abin babin yabo ba kushewa ba qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufiya ce kuna kiran shi kuna ƙasƙantar da kai a ɓoye? wanda Allah yana cewa ku da kuke irin wannan addu'a koyayya addu'a wanda ita aka fi so to ku sani wa yake tsiritar da kun shiga cikin duhu a cikin ma'ana ruwa ko a wajen ruwa Allah yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku kira ubangijin ku tadarruan kuna masu taskantar da kai wa khufiya kuna masu koyewa ga Allah ya ce ku yi addu'a kuna masu koyewa shi yasa anan shi ma ya kira ubangiji ne da an khafiya kira na koyi anan ba a bayyana mana yaushe wannan addu'ar ba a ina yi addu'ar menene dalilin yin addu'ar abuwa guda uku a ina yi addu'ar yaushe yi addu'ar kuma meye dalilin da yi addu'ar idan kuma cikin suratu maryam sai ga abuwan nan duk sun fito Allah ce kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryam wa anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a Allah yake babu labari cikin suratu ali imran annabi zakariya ya ɗauki renan na na maryam lokacin da aka haife ta domin mahaifiyarta ta yi alkawarin da abin da ta haifa za ta ba da shi ya hidima ga masallaci da haka da tashi haihuwa sai Allah ya ba ta mace ta ce to ya ubangiji gashi dai na yi alkawari inni zartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'ata qalat rabbi inni tuha unsa ya Allah na haife ta mace walaysa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba ma'ana a halitta da karbe da iko da yin abuwa ba kamar namiji ba kamar mace yake ba sai ce wa inni tuhamar maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya da haka annabi zakariya shi ya samu damar renanta to da ya zo ya aje ta a gurin da take zaune duk lokacin da ya shigo waje da inda harizqa sai ya samu kayan marmari arziki a gurin na na maryam abinda shi ba shi ya kawo ba kuma shi yake kawo mata amma wannan ba shi ya kawo ba wasu malamai ba suka ce sai amma abincin zabi a lokacin sanyi ya samu abincin sanyi a lokacin zabi akwai 'yan itacen da sai lokacin damana za ka same su in rani rani ba ka samu yanzu kan mangwaro kaga da damana na towa mangwaro na fara zuwa har damana ta zo in damana ta wuce rani rani babu shi sai wanda wanda ba a rasa ba irin wanda yake samu da haka sai ya tambaya ya maryamu anna laki hada ina kika samu wannan qalat huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika ai fi zalika almakan a wannan wajen sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa ana hunalika suka ce ishara ce ila almakan wasu suka ce ishara ce ila zaman ma'ana a wannan zamani a irin wannan lokaci da'a zakariya rabba sai annabi zakariya kira ubangijinsa kun ga ana an bayyana mana yayi wannan addu'an ne a dalilin abin da ya gani na wajen maryamu na arziki sai ya tuno ya ƙara ma'ana samun yaƙini na cewa ba abin da ya gagara Allah sai ya kira ubangiji ya addu'a tunda yana buƙatar ta sannan wannan aya ta ce hunalika idan mun ɗauki hunalika anan dilala ce alal makan ana nufin ya yi addu'a amma zai iya zama ya koma gurin sallar sa ne kamar ayar gaba ta nuna haka sai da ya shiga mihrabin da ya fito da gurin ta shi ma ya shiga gurin da yake ibada hunalika azakari ya rabba yana cikin mihrabin ya kira ubangiji yace habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zurriya daga wajen tsaye tayyiba kyakkyawar zurriya wadda take mai nagarta a nan. sai Allah ya ba mu labarin wani yanki na addu'ar da yi sabana abinda ya zo a cikin waccan suratu Ali Imran anan bai ce qala rabbi inni wahana al'azmu minni qala rabbi inni wahana al'azmu minni washtala rasu shayban wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا نعم قال يتي ربي يا أبنجدنا سيام فعند كلمة الرب domin ita ce kalma ta rububiyya yawanci akan yi amfani da wannan kalma yayin roƙon Allah yayin roƙon Allah wani abu domin duk wanda ya yi amfani da wannan kalmar yana nuna ya san cewa Allah ne yake komai kuma shi yake renansa shi ya halice shi shi ya azurta shi shi ya mai kaza duk wata ni'imar da ke tare da shi daga wajen Allah ne wanda shi ne ubangijinsa qala rabbi ana an goge ma'ana ya din qala ay rabbi ubangiji na inni wahana al'azmu minni kashi yayi rauni a tare da ni wahana ay da'ufa alwahan shine ad-da'af sai ce wahana al'azmu kashi yi rauni me yasa ya amfani da kashi yi magana kashi suka ce li annahu amudul badani wa bihi qiwamu kashi shine ma'ana ginshikin jiki wannan kashi din shine ginshikin jiki da shi jiki ya tsaya shine ma'ana tsewar jiki wa huwa aslu bina'ihi shine asalin ginin jiki fa idza wahana dalla ala dha'fi jami'il badan in ka shi rauni to dukkan jiki ma ya rauni ki za za ga ko ba haushe mai shegen karfi sai a ce kashi ɗaya ne da shi haka ba a cewa tsoka ɗaya a ce kashi ɗaya saboda ga kashin ne ake samun karfin jikin to da haka shi ma na sai ce inni wahana al'azmu minni sai ce washta'ala ar-ra'su shayba kai ya kama da furfura kalmar isti'al ana amfani da ita ne yayin da wani abu ya kama ya mamaye musamman wuta ma'ana idan wuta ta kama sai a ce isti'alat ta kama tana ci sai amfani da kalmar istial sai ce kai furfura ta mamaye kai ta kama sai kuma yi magana ar-ra'as saboda duk wanda kansa yayi furfura to dukkan ma'ana jikin shi da ko ina ma zaka samu kai ne mai wahala yin furfura a jiki sai mutum ya bada furfura ma'ana a gemu ta yawa amma ta kai bata kai yawan ta gemu ba to shi yasa sai magana to shi kan gaba daya ishta'ala ya kama kamar ya kama da wuta amma ba da wuta kama ba ya kama da wuta furfura ma'ana ko ina furfura ta fito saboda me yayi magana furfura domin ma'ana furfura ita ce alamar tsufa galiban mafi yawanci furbura tana fitowa da mutum in shekaru sun tafi in ka ganta ba wannan yanayi ba sai dai ko wahala ko kuma halitta akwai wanda halitta ne za ga ma dan shekara 20 kan shi furbura da da gemunsa da furbura to wannan halitta ce amma galiban tsufa ne yakan ma'ana fito da ita ka ga alamar ma'ana mutum ya, ya, ya tafi kuma sai an haura arba'in an fara shekaru sun fara arba'in da biyar hamsin sittin to nan ne kuma za a ita gamuwa da ita amma ɗan shekara ishirin ishirin da biyar talatin ba a ma'ana ganinta sai dai inda wani dalili inda wani dalili ka to da haka anan in ne wa ne. Ka minni ya yi min rauni a tare da ni Wacce alar ra'su shaiban kai kuma ya kama da furfura gaba ɗaya? Ya ce, walan akun bi du'aika rabbi shaqiyya ya ubangiji ni ban kasance ba taɓaɓɓe dangane da addu'arka ma'ana duk lokacin da ne addu'a na roƙe ka ya Allah kana amsa min Allah baka tozartar da ni ko ka taɓar da ni dangane da idan ma'ana ne addu'a wannan suka ce ta tawassuli ne yake ma'ana yana kamun ƙaba da Allah maɗaukakin sarki saboda rahma da jin ƙai ne yadda yake amsa masa addu'a to Allah ma ya amsa masa a yanzu ya yi amfani da kalmar shaƙiyya domin lara amfani da kalma a shakawa akan wanda yake cikin wahala ko wanda bai samu abin da yake so ba jaddi ce kishiyar ta ita ce a sa'ada inda ka ji kalmar shakawa ta zo to ma'ana a za ka tarar cewa kishiya ce ta a sa'ada a nan annabi zakariya alaihi salam cikin wannan addu'a ya bi wasu matakai na farko ya yi addu'ar a ɓoye nabi ya kirawo ubangiji da sunan rububiyya rabb ubangiji na ma'ana ya mai da sari ya mai da komai zuwa ga Allah wanda yake yin dukkan komai sannan kuma ga tawassuli da yayi na irin yadda Allah yake amsa masa addu'a walan akum bi du'aika rabbi shaqiyya sannan kuma ga shimfiɗa da yayi na cewa shi ba makaskance ne mabukaci ana sai in zaka yi addu'a ka fito da bukatar ka zuwa ga Allah ka je wa Allah a matsayin bawa miskini fakiri halin ittirari sai Allah ya amsa maka sai sa Allah ya ce amman yujibul muttarra idza da'a waye al muttaru shine wanda ya shiga halin da ba wanda zai iya yayi masa sai Allah kun ga ana yace inni wa hanal azmu minni kashi na yayi rauni wa sha'ala ra'su shayba kai da yayi furfura walan akun bi du'aika rabbi shaqiya ya ubangiji ban kasance marashin arziki ba a wajen addu'arka duk lokacin da na kira ka na roƙe ka ya Allah kana amsa mu sannan zai ci gaba da ma'ana faɗar wasu bukatun shi fito da bukatar shi da haka in mutum zai addu'a ce ya Allah ne fakiri ya Allah ne bawa ne daga cikin bayanka ya Allah babu wanda zai min ya Allah sai kai ya Allah idan baka amsa min ba ya Allah idan ban samu ma'ana abin da nake nema a wajen ka ba ya Allah babu inda zan koma zuwa gare shi ma'ana ka fito da bukatar ka zuwa ga Allah tadarru'i kenan kaskantar da kai da maskana da nuna fakiranci da bukata a gurin Allah madaukakin sarki to anan ma shine abinda annabi zakariya yi wanda a cikin yana mana ladabin ma'ana addu'a to bayan yayi wannan bai tsaya nan ba sai ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i ko ka karanta sai ce ji tsoron mawaliya min wara'i waɗanda za su bayi bayana za zama waliyaina madadina wa kanat imra'ati aqira kuma matata ba ta haihuwa fahabli min ladunka waliyya, ya Allah ka bani min ladunka daga wajen ka waliyan wanda zai zama madadina waliyina wanda zai zama majibincin lamarina wanda zai gaje ni a bayana da haka anan ce khiftul mawaliya al mawali suka ce ana amfani da ita na asabar mutum wanda za su cin gadon mutum tun daga ‘yan uwansa shakikai da ‘ya'yansu da ma'ana a amam nashi da ‘ya'yansu duk sai ana amfani da kalmar wale ma'ana maula ko wale a kansu to ana ya ce ni ina tsoronsu ma'ana ina tsoron makusantana da ‘ya'yan faffannina da asabata kada su tozarta addini a bayana shine tsoron da yake khiftul mawaliya ma'ana ina tsoron wajen riƙe addini bayana kada su kasa yin abin da ya cancanta dangane da addini da ka ya Allah ka azurta ni da ɗa da zai zama zai biyo bayana shi yasa a cikin ali imran ya ce habli min ka zurriyatan tayyiba sai roki tayyiba wanda yake nuna mana idan mutum zai roki ɗa a gurin Allah to ya roki salihi kuma in mutum ya tashi yin addu'a ta ‘ya'yan sai musu addu'an nagarta da salaha domin shi ne za su amfane ka ɗa in bai zama nagari ba baya amfana iyayen shi sai dai ma ya ja musu tasko da bakin ciki a rayuwa shi yasa kullun zaka yi addu'a to kayi addu'a Allah ya baka nagartattun 'ya'ya. Ya'yan kuma da ke da su ka roki Allah su zama nagartattu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi zurriyyati kaga ma'ana ka gyara mu zurriyata da haka anan shi ma da ya tashi sai roki ma'ana da fahabli min ladunka waliyan wannan wali din ya zamana tayyiba zurriya ta kwarai wanda ma'ana zai biyo baya ya zama ya tashi da aikin addini anan ya ya dada fito da bukata sai ce wa kana timraati aqir aqira matata bakararra ce ba ta yiwa aqir sai ba ce da ake sibata macen da ba ta haihuwa saboda ba namiji baya haihuwa shi yasa ba a cewa al'aci aƙira. dan babu namijin da zama ma'ana akir a ce ga tunda anan sai ba ce da ta mace ce kadai ko da namiji ba haihuwa ana a namiji haihuwa majazan ne ba hakikatan ba ai ya cewa wani baya haihuwa amma majazan ba hakikatan ba hakikanin haihuwa mata ne suke yi da haka laraba wannan kalma ba sa ta ba sa cewa akira kamar ciki ne ba sa cewa hamila sai dai hamil fasahar zance sai dai hamil ha'id mai al'ada kenan ba ce ha'iza saboda duk wani abu ne da ya shafe mata to sai ne ce wa kana timra'ati akhiran mata ta ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya Allah ka bani min ladunka daga wajenka ya Allah wannan bukata tawa ta wajenka ce ya Allah ka bani waliyan wanda ma'ana zai zama madadina zai zama ya gaje ni zai zama ya biyo da namarin addini ya tashi da shi shine a gabe fito da abin kirikiri ce ya rusuni wa yarisu min ali yaqub zai gadi ya gaji kuma ali yaqub anan yayi amfani da kalmar yarisu wanda da Hausa mukan ce gado amma ba koyaushe take nabin gado na dukiya ba tana zuwa da wata ma'anar ba tare da tana nufin ma'ana gadon dukiya ba don akwai wanda suke kaba hujja da wannan aya su ce na na fatima zalintar ta aka yi aka hana ta gadan annabi don annabawa ana gadan su ga annabi zakariya yana roƙon ɗa sai ce ya risu ne da zai gaje ni citu don me za ku ce ba a gadan annaba haku ka hadisi wai ku ce manzo Allah ce inna ma'ashiral anbiya ila nuras mu taron annaba ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne yo ai wannan hadisi ya ci karo da aya aya ta ce ya rusuni wa yarsu min ali yaqub sannan kuma har wa yau Allah ce wa warisa sulaimanu daud annabi sulaiman ya gaji annabi daud da haka ya za ku yi da waɗannan ayoyi sai in ce ma kalma alwirasa anan ba duk inda ta zo take nufin gado na dukiya ba ko ma alqur'ani Allah ce summa أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أورثنا ka kalmar ce ta zo sannan muka gadar da littafi ai ba rasuwa aka yi suka gada ba Allah ce wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fi shakkin min humuri urisul kitaba wanda aka baiwa gadar littafi fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba kaga warisul kitaba din nan gado ne an yi amfani da kalma amma ba ta gado na dukiya ba ta zo a wurare da dama banda na a cikin alkur'ani da kuma baka isa ka ce ana nabin gado na irin wanda muka sani na ɗana uba ba da haka wannan aya ba ta saba da abin da yake mana alkur'ani ya zo da shi ba to yin haka ne wani irin gado zai yi ana ya risu ne da ya ce ya gaje ne yana nabin irsu ilmin wa nubuwa ya gaje ne ta wajen ilimi da annabta ta wajen tsayawa da addinin Allah ba gado na dukiya ba me yake gwada haka yace wa yarisu min ali yaqub ya gada daga iyalan annabi yaqub ali yaqub din nan sun riga sun wuce kaga da da yana nufin gado na dukiya ba zai ce wa yarisu min ali yaqub ba tunda sun riga ma sun wuce sun wuce da ka falayu falayu rasu anhum ba abinda za a gada nasu sai dai annabta ali yaqub kuma ana ana nufin annabi yaqub kaga akwai annabawa a cikin su ma'ana bane annaba bane isra'ila da yawa sun fito daga wannan gida da aka yi gadan shi ma irin wannan yana roƙon Allah ya bashi sannan ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mu taron annabawa la nura su ba a gadon mu ma taraknahu sadaqa ma tarakna sadaqa da abin da muka bari sadaka ne hadisin yana na cikin bukhari da muslim har a wata riwaya ah, matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tura Usman ya je tambayi gadin su a gurin Sayyidina Abubakar bayan rasuwan manzon Allah Sayyidina Abubakar ya ce ai naji manzon Allah yana cewa da abin da ya bari sadaka ne ba a gado wata riwaya la taqtasimu warasati dinaran masu gado na ba za su raba dinare ba ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa sadaqa Da abin da na bari aka cire ciyarwan mata na da masu yi min hidima abin da za a ba su sadaka ne sauran shi sa sai jina bakar da yazo abinda manzo Allah ya bari na gonar fadak da sauran waɗannan abubuwa su yake yin yadda manzo Allah yake yi a ware abincin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sauran kuma ai sadaka ga miskinai da fakirai kamar yadda dukkan ma'ana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi da haka nan wannan aya ba ta nuna cewa za a yi gadon sa gado irin ma'ana na dukiya kamar yadda waɗancan suke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ba a yin gadon annabawa gado na dukiya annaba abin da suka bari sadaka ne dan ba zo su tara dinari ba wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama annaba ba su bar gadon dinari ko dirhami ba wa inna ma warasu lihma sun bar gadon ilimi ne da haka duk da ya kama ilimi to ya kama rabo mai mai yawa kuma shine ya ya samu gado na annabawa wannan zakariya da muke karanta kissa shi akwai wanda suke kokarin sai ba a annabi zakariya bane na bani isra'ila wani zakariya ne daban amma wannan magana tana da rauni haka nan yaqub da aka ambata akwai wanda suke kokarin su ce shi ma yaqub din ba yaqub bane wanda aka sani wani yaqub ne daban wanda ita ma magana tana da rauni haka nan an yi kokari a ambaci sunan matar shi wasu ce sunanta Aisha bintu Fafuza ibn qabil ibn qabil suka ce yarwa hanna ce bintu faquza suka yi ta kokarin dai su ambaci sunanta amma dai ubangiji bai gaya mana wa ma'ana menene sunanta ba sai dai suna cewa za ta zama yar uwa ce ta mahaifiyar annabi isa alaihi salam da dai maganganu da suke ambata amma dai ambatan sunanta bai zo a cikin ma'ana alkur'ani ko sunna ingantacciya ba yace fa habli min ladunka waliya Allah ka bani wanda zai zama zai zama da na daga wajenka wasu suka ce lokacin da yake wannan addu'ar ya kai shekara 70 da yan kai wasu suka ce 70 ko kuma 95 da haka a lokacin da yake wannan addu'a kamar yadda zai bayyana a cikin addu'ar sa cewa ya farga ya girma shi Allah ya ce mai ya zakariya in نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا نعم يا يا الدعاء يا روكي الله الله يا أمسى مسأ aka ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka hakika muna maka bishara bi gulamin da wani yaro ismuhu yahya sunan shi yahya lam naj'al lahu min qablu sariya zamanin wannan ba mu sa wa wani wannan suna ba ko kuma gabanin wannan babu wani wanda yake kamar sa bai da sami takwara wanda yake kamar shi anan Allah ya ce a alkur'ani ya mana tsayu ba zai aka ce sai Allah ya amsa addu'arsa ba sai aka kirawo shi kullum sai Allah ya ambaci kira wanda kai mai saurare ko ba ga maka wannan ba da ka ji an ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ka san wancan abuwa da aka goge ka san cewa Allah ya amsa masa ka san an kira shi ga abin kuma aka ce bai a kira anan aya bata bayyana waye kiran ba Allah ne ya kira shi ko mala'iku can cikin suratu ali imran sai Allah ce fanadatu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab an Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as sai aya ta fito billa billa mala'iku ne suka kira shi suka yana ina wa huwa qa'imun yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrabinsa wurin yin sallarsa wurin ibada suka ce mai annallaha yubashshiruka Allah yana ma bishara da haka anan ya zakariya mala'iku ne inna nubashshiruka suka kira suka ce haƙiƙa Allah ce a sanar da kai muna ma bishara bi gulamin da wani yaro ismuhu yahya a can nubashshiruka inna annallaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah me gaskata kalmomin Allah wa sayyidan jagora wa hasuran suka ce wai wanda ba ruwan shi da mata wasu haka suka fassara hasuran wa nabiyan annabi min as salihin daga cikin ma'ana da gartattun bayi ana aka ce muna maka bishara da Yahya lam naj'al lahu ba mu sanya mai ba min qablu gabanin wannan samiyan wanda yake daidai da shi as-samiyu a larabci tana zuwa ana itlaƙin ta kan abuwa guda biyu suna cewa fulanun samiyu fulanin ai musamman bismihi wane takwaran wane ne ma'ana sunansu ɗaya. daya haka zai zama lam naja allahu min qablu samiya ba mu sa wani gabanin shi ba wannan suna shine barko mai wannan suna da haka duk wanda yake da suna irin naka sai a ce samiyin ka ne wannan itlaqi na barko kenan suna itlaqin sami bi ma'anar musami ai mumasil wanda yake daidai da kai ce fulanun samiyu fulanin ana nabin da wane da wane daidai suke ma'ana ya kama da shi wajen daraja wajen ɗaukaka wajen ƙima. sai zama daga asumuwu bi ma'ana al'uluwu war rif'a kace to idan mun ɗauke shi da wannan sai zama na lam ja allahu min ƙablu samiyan aina ziran bai da kwatankwaci tun gabani. gabanin shi babu wani wanda yake kwatankwacinsa wajen ɗaukaka da wajen ma'ana girma da falala to amma ya annaba sun gabace shi annabi isa bai fi shi balala ba annabi ibrahim annabi no da aka kago da duk sun bi shi da aka ce su malamai suka ce fassarar farko ita ce daidai lam naj'al allahu min qablu samiyya ma'ana babu wani wanda yake da irin wannan sunan nashi tun gabane shi shine farko wanda yake da irin wannan suna dan haka wannan aya tana gwada a ah, annabi yahya wannan ɗa da za a biyo zakariya Allah ya bashi sunan ɗan tun gabanin a samu ɗan, kuma wannan ɗa babu wani wanda yake da irin wannan suna sai wannan ɗa na annabi zakariya da Allah zai bashi idan Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu ɗora mu je yaya abin ya kasance me ya biyo baya da izinin Allah madaukakin sarki abin da muka karanta zan daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana kurakuran mu ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik